الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإحسان سنة كسد كي جبت مكد ونن كسفوا نفو عندك لا إنسان غرو لا إنسان غرو كوهو بي كان نيجيريا عند أنا سامو كسا كسي نمسلنتي أو نشابو sai yankin malam jafar mahmud adam allah ya bi ɗansa irin su abdulrazak ya haifa irin su malam abubakar giro argungu wa'azin ƙasa da walimomi dukkan ninsu akwai su a wannan wuri irin su ashaq amin daurawa irin su ashaq isa aliyu fantami irin ashaq isa ali fantami ashek malam ibrahim bamu shinkafa allah ji kansa ashek kabir gombe gwagwarmaya gwagwarmaya ashek ahmed ibrahim sudais shirayen mashawi a sadiqun mashawi kalilu husari duk wannan wuri ana samu insha allah dan fitiri dvd bcd akwai su idan kuna bukatar su irin su kundin tarihi malam abubakar gumi kowane kala malam jafar kowane kala cd audio bidiyo dvd ku karbe wannan shago al'isan suna kasar layin sani goro nan ba 23 kofar bai insha Allah za a samu wannan kasuwa ga nan ba su kamar haka 081 91 30 7904 ko kuma 070

insha Allah za ka samu waɗannan kasuwa kala-kala sababbi na ƙasa da walima in Allah yarda ka zo wannan wuri za ka same su insha Allah malam bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka 'yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin saduwa da mu a yau wannan yammaci na ranar lahadi ina jin kila saboda tattaunawar da kuke da yawa har na manta ko nawa ga wata sha takwas ga watan ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina muna farin cikin saduwa domin tattaunawa a kan al'amuran da suka shafi addinin mu na musulunci wannan lacca an yi mata taki cewa ana wata ga wata Ƙila takin lattan zai bayyana ne daga ciki kila wajen tsakiya ko ma wajen ƙarshe amma shafin farko na wannan lacca abinda ya kamata kowane musulmi ya halarci shi a zuciyarsa cewa yana ɗaya daga cikin manufofin addinin musulunci bayar da kariya ga mutuncin ɗan adam musamman kuma ɗan adam wanda yake musulmi wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan manufofi na addinin musulunci wato maqasidus shari'atul islamiyya saboda bayar da kariya ga mutuncin dan adam ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta giba kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haranta ka jefo wani dan uwanka da laifin da bai ji ba bai gani ba kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta tuhuma kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zartar da hukuncin haddi na bulala tamanin ga dukkan mutumin da ya yi wa wani kage ko ya yi wa wata kage kuma ya zanto abin da ka jefe shi da shi din ba haka bane ba daga cikin ayoyin da ke nuna wannan ka'ida akwai fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد iman. wa man lam yatubu fa ulaika humuz zalimun abinda wannan aya take cewa ya waɗanda suka yi imani kada waɗansu daga cikin ku su rinka yawa waɗansu izgili wato kar maza su yi wa maza ƴan uwansu izgili haka kar a samu waɗansu mata su yi wa ƴan uwansu mata izgili ko gatsi ko magana da ba daidai ba ko ba'a domin ta yu wanda kake wa ba'an nan ko gatsan nan ya zanto ya fi ka alheri a wajen Allah ta yu. wadda kike wa ba'an nan ko habaici ko gatse ta zanto ta fi ki kaunatuwa ta fi ki soyuwa a wajen Allah kuma Allah ce wala talmizu anfusakum kar ku rinka aibata wa kawunan ku abinda ake nufi da cewa kar ku aibata wa kawunan ku ma'ana kada sashin ku ya aibata wa sashi domin dan adam da kanki ba zai yi ba a hankalce in aibata wa kaina kamar yadda kai ma ba za ka aibata kanka ba amma abinda ake nufi kada sashin ku ya aibata wa sashi sannan aka ce wala tanabuzu bil alqab kar ku rinka jejjeriya da waɗansu lakubba wanda shari'a bata san da su ba kamar ka cewa mutum ya fasiki ko ka cewa mutum wani lafazi dai wanda a shari'antar da dace ba kuma dan adam baya son wannan wannan aya kenan sannan akwai ayar da Allah ke cewa a can gaba ne cikin wannan sura wala yaktab ba'dukum ba'da ma'ana kada sashin ku rinka yin giba da sashi sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ce wallazina yarmuna al-muhsanat sun ba lam yatu bi arba'ati shuhada samani na jalda lalle waɗanda suke jifan mata mummunai da cewa sun aikata zina ko ba su kawo shaidu guda hudu ba akan tabbacin maganar da suka jefe su da ita su za a yi musu bulala tamanin dan horon su nan gaba kar su kuma to wannan hukunci ba wai ya shafi mata bane ba duk wanda ya jefi ko da namiji ne dan uwansa da wani laifin da bai zo bai gani ba shari'a ta tanada cewa wato ko dai ka kawo shaida akan abin da ka kaga masa ko kuma a yi maka bulala tamanin sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man yaktub khati'atan aw isman ثم yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina dukkan wanda ya ya kirkiri wani laifi ko ya aikata wani kuskure sai ya ɗauki wannan kuskuren ya jefa wani wankakke da shi ma'ana ka jingina wani wannan kuskuren wanda ba shi yi ba to ubangiji ce wanda wannan shine halayyarsa faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina hakika ya jibinci hakika ya dauki buhutan wato ke ya jefi dan uwansa da shi wa isman mubina sannan kuma ya dauki laifi wanda yake mabayyani Allah ya tsare mu ta fuskar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wannan ka'ida da muke son ta zanto ita ce mabudin lantar mu an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi yayi magana mai tsawo kafin ya zo inda muke son mu faɗa cikin ababen da annabi ya jiranta cikin hadisin yace wa man mata wa alaihi daynun falaysa bid dinari wa bid dirham walakinnaha al hasanatu wa sayyi'at wanda duk ya kuskure ya mutu akwai bashi a kansa bai biya ba na mutane to a ranar tashin kiyama ba maganar ka kawo dinari ko dirhami ba maganan ka kawo saifa ko dala ko naira ko wani abu abin da kawai ake kirgawa ake biyan bashi da shi shine kyawawan ayyukan da ka aiwatar sai a ɗauki ladan sallan azhar ɗinka ko ƙiyamun lailinka ko karatun qur'aninka ko azuminka sai a baiwa mutumin nan da ka hana masa bashinsa sannan yace wa man khatama fi batilin wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi lahi hatta yanza wanda duk ya rinka musu yana jayayya akan bata bayan ya san bata ne amma ya kafe har ake musu da jayayya da shi akai yana da masaniya akan wannan lam yazal fi shakhsillah ba zai gushe ba a cikin fushin Allah subhanahu wataala hatta yanza har sai lokacin da ya tuba daga wannan abin da yake daina sannan annabi sallallahu alaihi sallam yace wa man qala fi mu'minin ma laysa minhu wanda duk ya jingina wa mummuni abin da ba shi ba ka kirkiri ƙarya ka jingina wani mummuni bai je bai gani ba ka ce ya ce kaza ko ya aiwatar da kaza duk wanda ya aikata haka askanahu Allahu radghatal khabali ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zaunar da shi radghatal khabali to shine idan ka duba cikin an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-asir in ban manta ba yake cewa radghatul khabal din dan ma'ana wani wuri ne da ake tara mugunya wanda jini da jini da mugunya na mutanen da suke wutar jahannama sai a tara wuri guda akwai waɗanda nau'in irin wannan azabar da za a musu shine a jefa su a wannan wuri shine mazaunin su wannan hadisi Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud suka rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya bayani akan su cikin littafin Irwaul Ghalil wanda yake shine jerin hadisi na 2318 hadisi na gaba imamul bukhari a cikin littafinsa as-sahih yake cewa babun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi babin da yake magana bisa ga cewa ba kowa ne musulmi ba sai wanda yan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa suka kubuta daga hannunsa ba zai zage su ba ba zai musu kage ba ba zai faɗa musu bakar magana ba ba zai jingina musu abin da ba su da shi ba kamar yadda ba zai zubar da jinin su ba ba zai ɗauki dukiyar su ba sai ya koro sanadinsa har zuwa ga Abdullahi dan Umar Abdullahi bin Amru annabi sallallahu alaihi wasallam al almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu yace musulmi shine wanda musulmai yan uwansa sauka kuta daga hannunsa da harshensa mai hijira kuwa ba kowa ne bai hijira ba sai mutumin da ya kaura cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta Allah ya haranta ƙarya ya haranta giba ya haranta annabimanci to sai ka kaure cewa wannan doka zan to mai hijira hadisi na uku na ƙarshe wanda za mu tsaya a kai shine hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu as-saba al-mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai masu halakar da mutum sai sahabbai suka ce ya rasulullah ma hunna menene waɗannan ababe guda bakwai sai annabi alaihi da ya tabbata gari ce a shirku billahi والسجر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزهف وقذف المصنات المؤمنات الغافلات sai zana waɗannan بيبو guda bakwai na شركة shirka نبي سهري وتصافي abu na uku kashe rai wanda ubangiji ya haramta kisan ta ba tare da laifin kisan ba abu na hudu aklun riba cin kudin ruwa wato riba kenan ta ne da riba abu na biyar cin dukiyar maraya abu na shida juya baya ko guduwa ranar yaƙi ana gwamnati yaƙi tsakanin musulmai da kafirai kai sai ka gudu ba tare da ɗin da shari'a ta baka daman ka iya gudu ya shiga ba abu na bakwai na ƙarshe shine qasful muhsanatil mu'minatil ghafilat mummuna wani take ga falalliya, abinda ake nufi daga falalliya anan ko alama ma ba ta tunanin yin zina bai taba tsartuwa a cikin zuciyarsa ba cewa ta aikata zina sai ka je sai ka ce ta yi zina to haka kuma idan ka jefa wani mummuni bai taba tunanin yin aiwatar da wani laifi ba sai ka ce shi da wannan laifin to duk dai ya shafi wannan domin nan da aka kawo al-ghafilatil mu'minat da aka kawo lafazin mace wannan shi ne abinda malaman usulul fiqh suke cewa wato mafuhumu laqab wanda yake mafuhumu laqab gairu mafhum inda al-usuliyin wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi to wannan shine shafin farko a cikin wannan lacca babban sakon da wannan shafin yake dauke da shi shine mu tsarkake zukatan mu duk abin da zamu yi dan Allah abin da muka dauki alƙawari shine duk abin da zamu faɗa a cikin wannan latta da ya shafi wani mutum ko waɗansu mutane matattu da suka mutu wani karni da ya tuɗe ko rayayyu da suke ban ƙasa a yanzu da izinin ba abin da zamu jingina musu sai abin da yake nasu ne ba kuma bayan da za a yi mu zalunce su in suna da wani ɗarko na gaskiya mu koye idan kawai ba mu san su kamar yadda kiyayyar mu da su ba za ta samu mu yi musu kage ba kuma haka ake son musulmi ya zama a cikin kowane irin al'amari ya zanto hukuncinka lokacin farin cikinka da lokacin ɓacin ranka ba za ka yi wani hukunci ba sai wanda ya dace da gaskiya kar tsananin so ya sa ka ki ganin laifin mutum kar tsananin i ya sa ka kagawa mutum shi alhali ba ya da shi shafi na biyu takaitaccen tarihin shek Ahmad Tijani ai haji shek Ahmad Tijani a wani gari da ake kira ainu mazi a shekara ta dubu ɗaya da dari daya da goma sha biyar bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam in ban yi kuskuren rubutowa ba wanda shi ne dace shekara ta dubu ɗaya da dari bakwai da talatin da bakwai wato miladiya kenan 1737 mahaifinsa balarabe ne mahaifiyarsa kuma tana daga wata kabila wanda take yammacin afirka da ake kira barbar wanda su ba larabawa ne ba amma sai dai yanzu saboda yaɗuwar musulunci a wannan yanki tun lokacin da ukubata bin amir ya kawo farmaki na yada addinin musulunci a wannan wuri da waɗannan kabilu suka shiga musulunci sai zanto ba su da wani yare sai harshen larabci har su rinke da sun zama larabawa wannan kabila ta barbar suna zaune ne a wani wuri da ake kira tijana inda anan ne aka samu nasabar danganta shaka ahmad tijani zuwa wannan wuri da ake kira tijana wanda yake yana kusa da wani gari da ake kira kalmatan wanda yanzu a geografiyance wannan gari yana cikin kasar algeria wato aljazair dangane da tarihin shaka ahmad tijani a gaskiya wato waɗanda suke magana a kansa ilimi ne amma waɗanda suke ɗalibansa kamar su Ali Harazimi mai littafin a mai littafin al Ma'ani da kuma wani babban malamin tarihi a wannan yanki wanda shi baya da alaka da Sheikh Ahmad Tijani to shi yasa malamai waɗansu suke sha bamban wajen wa za su gaskata idan sun tashi bayar da labarin Sheikh Ahmad Tijani za su ba da labarin ɗalibinsa ko kuma za su ba da labarin wancan masanin tarihi wanda baya da wata alaka da wa ahmad tijani ko baya da wata gaba da shi sannan baya da wata alaka da shi ta sinikayya ko ta auratayya ko ta ɗarika wa za a fi gaskatawa kowa aka fi tsammanin zai adalci musamman shi ahmad ko kuma aliyu harabi bai gamu da cewa ahmad tijani ba sai bayan shehu ahmad tijani yana da shekaru a duniya kusan arba'in sannan ya gamu da shi kaga baya da labarin halayensa da ɗabi'unsa kafin wannan shekaru to amma shi kanshi kuma wancan malamin tarihi wanda ake ganin ba ɗalibinsa bane ba shi ma bai samu wani cikakken bayanin Sheikh Ahmad Tijani ba don ko ba komai Sheikh Ahmad Tijani kamar yadda suka ce family din gidansu ba su shahara ba ta fuskar ilimi ko sarauta ko kasuwanci wanda irin waɗannan al'amurra su ke sa a san family ballan sana'a da da tarihin ɗaiɗaikun wannan family din to idan ba su shahara da wannan ba da wuya kula da su ballan sana'a da tarihin mutum yanzu da abin mu ga misali ne a nan a samu wadansu manyan malaman Kano guda biyu da wadansu manyan 'yan kasuwa guda biyu da wani talaka wanda ba malami ba dan kasuwa ba basara yake ba guda biyu idan za a fi sanin 'ya'yan sarakunan can ko 'ya'yan malaman can ko 'ya'yan attajiran can sai da 'ya'yan wannan talakawa a cikin mutane to wannan ta sa ba da wani cikakken tarihi don haka doktor tahir mai gari shehun malami a jami'ar bayero wanda ya yi bincike a lokacin da ya rubuta academic dissertation dinsa a masters da yi yake cewa an hakika tarihin tasowar Sheikh Ahmad Tijani tun yana yaro zuwa shekaru arba'in tarihi ne a koye wanda iyakacin bincikensa da tafiya yi har zuwa wancan gari da tafiya ya je har zuwa Kaulaha da zuwa wancan yanki na Maghrib gaba daya bai samu na abu na tabbas ba sai dai jita jita to da haka a nan gurin abinda za mu faɗa shi yasa nace masa takaitacce kuma na sake ambata su takaitacce a karo na biyu saboda na ɓoye wani abin da zan faɗa sai a wani lokaci na gaba insha Allah Ali ne yake cewa shi kama tijani ya haddace alqur'ani tun yana dan shekara bakwai kamar yadda ya faɗa sannan kuma ya shagala da neman ilimi na usul da furu wato ilimin tauhidi da ilimin wato a abin nan ilimin fiqh kenan to amma dai da da aka bayyana cewa su ne ya karanta daga cikin su akwai littafin muktasar khalil da littafin risala ta abu zaid al rawani da muqaddima ta ibn rushd da kuma littafin azari a iyakacin binciken da nayi wannan shi ne littafin da aka ce ya karanta daga nan gurin sai ya tattara karatun shari'a ya ajiye gefe guda ya koma karatun sufanci kamar yadda shi kan Ali Harazim yake cewa summa mala ila tasawuf littafin fil mabahis al-ilahiyya sai ya karkata zuwa ga sufanci dan saboda ya zurfafa cikin wato bincike dangane da abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala amma a bisa ga nazariya a bisa ga fahimta ta sufaye wal wuqufi ala al-asrar rabbaniyya kuma domin yin bincike kan waɗansu sirrori na rabbu shine ubangiji subhanahu wa ta'ala hadiya rabbi ke cewa ke Ahmad Tijani wato ya shiga ɗari ko kamar haka kafin ya kafa tijaniyarsa ya shiga ɗariƙar kadiriya ya shiga tariƙa nasiriya ya shiga ɗariƙa ta Bumariya, sannan daga baya ya tawaye ga waɗancan tariƙu ya ajiye shi gefe guda ya kafa ɗariƙarsa to a taƙaice wannan abin da ya shafi shi Ahmad Tijani wanda za ku iya ji yanzu kenan sauran kuma sai nan gaba sai dai wannan za ku iya samun sa a cikin littafin Jawahirul Ma'ali wato tun daga shafi na 37 zuwa na 44 ko da yake waɗansu na suna kore cewa wannan ba littafin tijaniya ba ne a gaskiya iyakacin binciken da na yi da kuma bibitan waɗanda suke bincike akan tijaniya ba da za a yi ka turewa tijaniya littafin jawahar ma'ani su ne su ma kansu suna kafa hujja da shi kuma suna bayar da reference da shi to ce ga ma tijaniya asusa tsarika ta tijaniya bayan ya rabu da waɗancan ɗariƙo na shi to tariƙa tijaniya ɗaya ce daga cikin ɗarikun sufaye don kun sai da an ce sufanci wata babbar tasha ce wadda a cikinta akwai motoci kala kala akwai hali akwai motar katako akwai dafa duka akwai kowace iri a ciki saboda haka sufanci babbar tasha ce a cikin ake samun kadiriya da tijaniya da tanzaniya da ko da dai ɗariƙu waɗanda suke masu tarin yawa to kowace akwai tasha guda da suke haɗa su gaba ɗaya wanda zaka samu wata ka'ida wadda duk sufaye sun yi tarayya a kai Da kuma ka iya samun waɗansu ɗariƙun sai su ke ɓanta da wata aƙida ta su ta karan kansu wadda wata ɗariƙar ba ta yi tarayya da su ba daga cikin aƙida wanda tijaniya suke da ita ko da yake waɗansu daga cikin sufayen ma suna da wannan akwai aƙida ta wuhudatul wujud cewa duk duniya gaba ɗaya zuwa abin da ka gani Allah ne da mutum da dabba da aljani da mala'ika kuma akwai aqida ta wahdatul adyan cewa duk irin addinin da kai kowanne ne musulunci kai duk abin da ka bautawa da wanda ya bauta Allah da wanda ya bauta tumburbura da wanda ya bauta lata da uzza dukkan su sun yi tarayya wajen bautar Allah ne ga abin da suke cewa wa anna kullu abinda shi Ali Harazmi yake fada a cikin littafin sa yake cewa fa kullu abidun aw sajidun li ghayri Allah fi zahir fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala wanda duk kaga yayi bauta ko yayi sujada ga wani Allah a zahiri to gaskiya fa bai bauta wa kowa ba bai yi sujada ga kowa ba sai sai ga Allah li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka al-albas domin Allah shine yake yin tajalli yake bayyana a cikin waɗancan ababai da ake bautawa yayi magana mai tsawo sai ya zo inda zai kafa hujja yace qala subhanahu wa ta'ala li kalimihi Musa alayhi salatu wassalam Allah ya faɗa wa Musa alaihi salam yake cewa da shi innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wato ni ni ne Allah babu wani abin bautawa sai ni saboda haka bauta min to a fassarar da su 'yan tijaniya game da harazumi ya kawo a cikin wannan bayani suke wa fassarar la ilaha illa ana suna nufin ba abin da ake bauta a ban kasa sai Allah don haka duk abin da aka bauta wato wannan abin ya zama Allah amma a fassaran sauran al'ummar musulmai kuma shine la ilaha illa ana ai la ma'budu bi haqqin illa ana ba abin da ake bautawa da gaskiya sai ni kenan duk abin da aka bauta ba Allah ba to an yi masa bauta ba bisa tantanta ba bautar kuma bata zama gaskiya ba sai in Allah ne aka bautawa sannan bautar ta zama gaskiya to dan haka sai Ali Harazim ya cigaba da cewa wal ilahu fil lugha huwa al ma'budu bil haqqi abin da ake nufi da ilahu a larabce shine wanda ake bautawa da gaskiya yace wa qawluhu la ilaha illa ana fadin Allah da yace la ilaha illa ana ya'ni la ma'budu ghairi babu wani abin bauta a ban kasa sai ni wa in abadal awsana man abadaha ko da mai bautar gumaka ya bauta musu fa ma abadu ghairi to su masu bautar gumaka ba wani Allah suka bauta ba ni Allah suka bauta duk da bunci suka masu jira fa ma tawajjahu lil qudu'i wa tazallul ghairi ba su fuskanci gumaka ba ta hanyar kaskantar da kai a gare su sai kwace ni suka yi a wannan lokacin bal anal ilahul ma'budu fihim ni ne abin bautawa ni ne ne ta jambi a cikin wannan ka ake musu sujada wannan na cikin jawarin ma'ani juz'i na dai shafi na 184 da shafi na 185 zuwa shafi na 185 daga ciki kuma akwai aqidar da suke da ita cewa duk waɗanda suke wato yan tijaniya su ne kaɗai suke da wani babban rabo guda ɗaya wanda suka ambata wannan babban rabo ne annabi yana zo musu a wurare guda biyu a duk inda ɗan tijaniya yake wurin farko lokacin da za a karɓi ransa annabi zai zo wurin ya tabbatar ɗan tijaniya ya cika da imani wuri na biyu shine idan mala'iku sun zo yin tambaya a cikin kabari nan ma annabi zai zo wajen ya tabbatar ɗan tijaniya ya ansa kuma ba a samu wata tangarɗa ba ta fuskar mala'ikun da za su yi masa tambaya akwai ne lita akwai littafin muniyatul murid wanda ke littafin ne tijaniya to akwai mai sharhin sa shi ne yake faɗa cikin sharhin sa yake cewa wa min zalika bayan yana kawo keɓantattun abubuwa ne da aka keɓance yan tijaniya da su su kaɗai da su yace wa min zalika yana daga abin da aka keɓance yan tijaniya da shi min alimin nawali na gaban mayar baiwa ko kyauta shi ne hururun nabi sallallahu alaihi wa sallama lahum inda mamati wa su'ali annabi na halarta duk inda suke yayin mutuwa su da yayin tambaya a cikin kabari wanda za ga wannan cikin sharhin wato littafin bugayatul mustafid sharhin bunyatul murid wato a shafi na 276 a taba'a da aka yi a mataba'an nan da ake kira al-maktabatu salafiyya abu na uku wanda daga shi za mu tsaya dan buga misali dan ba duka aƙidojin za mu kawo ba wannan duk buga misali ne in za mu kawo ba za mu iya kawo gaba akwai aƙidan da suke da ita ko da yake wannan duk sufaye sun yi tarayya a kanta shine cewa mutane suna da darajoji guda uku wato ke keɓantattun mutane kenan akwai manzanni wato ar-rusul akwai kuma annabawa wato al'anbiya sannan kuma akwai al'auliya to su a wurin sufaye wanda ya fi kowa matsayi shine ar-rasul daga nan mai matsayi na biyu shine al-wali daga nan mai matsayi na uku shine annabi wato shi wali ya fi annabi matsayi to wannan akida dukkan sufaye sun yi tarayya wajen tabbatar da ita amma ga abin da Abu Yazid al-Bastami yake cewa yake ta khudna buhuran waqafatil anbiya bi sahilihi khudna buhuran mun kutsa cikin waɗansu tekuna waqafatil an wato su wadiye kenan su wadiye sun kutsa cikin waɗansu tekuna waqafatil anbiya bi sahilihi wanda da annaba suka zo sai suka tsaya a gaba ba su samu shiga ba ka duba cikin littafin al-ibris na dabbak shafi na 276 ka kuma duba cikin tabaqatu sha'arani tabaqatul awliya na imam sha'arani juz'i na biyu shafi na goma sha shida ka duba cikin littafin al-futuhatul ilahiyya na ibn ajiba shafi na 286 eh matsabar wannan ta sha'arani na manta rubutu ta wa qala aidan ya sake faɗa cewa shi abu ya zidul bastami yake cewa tallahi inna liwa'i a'zamu min liwa'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam yake ta ina rantsuwa da Allah tuta ta tafi tutar annabi sallallahu alaihi wasallam yake liwa'i min nuri tatahu al-jan wal jin wal ins kulluhum min annabiyina yake cewa wato a tuta ta ta haske ce a ta akwai aljanu da mutane dukkaninsu har kuma annabawa duk suna ƙarƙashin tutar to kaga shi Abu Yazid al sami wani ne kawai amma ga annaba sun tashi a tutarsa kamar yadda yake faɗa wannan magana ta duba ta cikin lafa'if al wal aqlal na fi ta arani din banda tabaqatin da littafin lafa'if al wal aqlal juz'i na dai shafi na 125 da karshe ma ga abinda wani daga cikin su yake faɗa wanda fi ta arani ya kawo wuce wanda ke cewa maqamun nubuwati fi barzakhin riwayatar rasuli wa dunal wali wato su matsayin annabawa a cikin barzak wato koyar rasuli wa dunal wali a to kaga nan gurin ma sai ba mu ta fahimta daban sabanin wanda muka gina a baya wai matsayin annabawa a cikin barzaku kuwaikar rasuli suna sama da manzanni kaɗan amma dunal wali sai dai ko ba su kai wani ba to na ya sun ku duka kenan sun fi annaba sun fi manzanni suka ce maqamun nubuwati fi su suwaiqar rasuli wa dunal wali wannan ka duba cikin a rari jibi na daya shafi na 68 tabatu darul ilmi mataba'a darul ilmi na jami' to wannan a gaskiya kaɗan ne zaidun min fayyar kaɗan ne daga cikin abubuwa na buga misali dangane da abin da ya shafi tsarikar tijaniya babban kuma dalilin kawo wannan kun ga kwanaki lokacin da malaminmu dr ahmad ya yi magana akan abin da ya shafi littafin sha'arani da littafin sawi duk sufaye suka tashi suka yi ta hayaniya musamman bangaren kadiriya to da suka yi maganganu suka yi kasar kasar da yawa kamar uku ko hudu to sai muka yi daya mu ji za su ce kafin mai sauran su bisa dukkan tsammani ba su wani abu wanda za a iya ta, to a tsammanin mu muna shirin mu kare kasar da bi kenan sai ya ko muka ji wani babban shehi daga cikin shehunan tijaniya shi ma ya fito ya ce wani abu to shi ne dalilin da ya sa muka ce ana wata ga wata ba a gama wancan aiki ba kuma yanzu ga sai wani ya jawo wani abu sabu shi wancan ba mu gama ba da ansa ba dan kasar hudu suka yi mu ɗaya kawai muka yi kaga tilka idan kisma zai ina ganin idan aka tsaya anan kamata yi mu ma mai hudu ɗaya to sai kuma ga shi wannan ya zo ya yi nashi kamar guda uku cikin wanda na ji a gaskiya yan uwa lokacin da muke magana akan sufanci ba da ka muke ba yana bukatar mutum ya karanta tarihin kafuwar kungiyoyi a cikin addinin musulunci shi'anci khawarijanci mu'tazilanci sufanci kadariyanci da sauran dukkan waɗansu kungiyoyi da suka kafu mutum ya karanta littattafan waɗanda suka gabace shi a da da kuma waɗanda suke bincike yanzu a jami'o'i na yau da ake da su na musulunci kamar jami'atul azhar kamar jami'atul ain sham kamar jami'atul islamiyya ta madina kamar jami'atul imam muhammad bin saud al islamiyya ta riyad kamar jami'a ta islamiyya ta pakistan kamar jami'ar islamiyya ta malaysia kamar jami'a ta abubakar ta karachi kamar jami'a ta jama'atul al hadith ta hindu da sauran jami'o'i da ana yin rubuce-rubuce akan kungiyoyi daban-daban waɗanda suke an kafa suna ko an kafa su yanzu to sai ya irin wannan binciken ne sai ka waraku amma idan ka tsaya ka kulle kanka a gida sai a dinda malamin ka yake maka ya hana ka yin bincike to nan ba za ka fahimta abin da ya kamata ka fahimta ba mun gama da wancan shafin ba dan mun gama da shi ba saboda wani abu da zai zo nan gaba shafin da zamu zo a kan sa yanzu shine wujuhu shabahi baina tasawuf wa tashayyu idan ka lura da kalmar at-tashayyu tana nufin ci ko kokarin yin ci a ta domin wajen tafakkul ne ha kuma idan ka ɗauki kalmar at-tasawuf kokarin zama sufi wato yin yunkuri mutum ya zama sufi shi ma dai wajen tafakkul to yadda sufa yadda shi at-tashayyu da at-tasawuf suka yi kama ta wajen al-mizan sarfi wato mizani a bangaren sarfu to haka kuma suka yi kama wajen aqidoji ina son ku gane alaka sosai tsakanin sufanci da shi'anci daga cikin aqidin shi'a akwai aqidan da ke nuna cewa duniyar nan ba ta rabuwa da imam saboda ka san shi'a sun saba sauran kungiyoyin musulunci wajen wajibcin samar da imam ko shugaba na al'ummar musulmi sauran al'ummar musulmi suna ganin cewa shugaba samar da shi wajibi ne a cikin addinin musulunci lallai ne al'umma ta samar da shugaba wanda zai rinka magana da kalma guda ɗaya a duk duniyar musulmai to amma su shi'a suna ganin a'a samar da shugaba ma rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci ta yadda in aka samu ba shugaba to ba dole ne ka yi addinin ba ka iya dakatar da sallah har sai lokacin da aka kafa shugaba na musulmi a duk duniya sai jin shi ke masa baya, ka iya dakatar da azumi ka iya dakatar da duk abin da zaka yi to dan haka waɗansu daga cikinsu masu dan sassauta ra'ayi dan su samu damar su yi sallah sai suka ce to ai duniya ba ta rabuwa da shugaba sai dai in ma ya zanto an san shi in ma ya zanto boyayye ne dan haka sai suka kawo aqida ta samuwar wani shugaba boyayye wanda yanzu bai zo ba amma zai bayyana a nan gaba ko haihuwar ta ba yi ba amma wai na nan a boye nan gaba zai bayyana to jin cewa nan gaba zai bayyana wannan ya halatta maka ka iya sallah a karba tun da ka yi imanin samuwar sa nan gaba amma in baka yi imanin nan gaba za a same shi ba to kuma ko ka yi sallah ka yi aikin babangiwa wannan wannan shine abin da ya tabbata cikin littattafan shi'a suna rawaitowa daga Ja'far ibn Muhammad al-Bakir an tambaye shi aka ce atakalul ardu bi ghairi imamin shin kasa ta iya zama duniya ta zauna ba tare da samar da wani shugaba wanda ke shugabantar ta ba sai yake cewa law baqiyatil ardu bi ghairi imamin la taqat bi ahliha da a ce za a samu minti daya duniya ta yi ba tare da samar da imam guda ɗaya ba da duk duniya za ta yi masa mubaya to la taqat bi Aliha da kasa ta nutsar da mutanen ta gaba ɗaya ta tafe su an daina ganin su wannan ka duba cikin littafin alkafi na kalili waɗansu marubuta sukan cewa kilili amma ga ka'ida waɗanda suka zurfa bincike sun ce sunansa kalili wanda ya mutu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara ka duba cikin littafin sa alkafi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin ɗaba'a ta darul kutubul islamiyya wanda aka buga a tehran wanda ke ita ce a ta uku da aka wa littafi. wannan aƙida za ka same ta ko ina cikin littattafan shi'a tare da bambancin mazhabobin shi'a to amma abin mamaki shine yadda sufaye suka yi sarraf da wannan aqida su ma suka rike ta ta cewa lalle duniya sai ta samu wani shugaba shine gausi wanda zai rika kulawa da duniya dan in babu kito duniya kuma za ta harge sai lamarin ta zai lalace daga cikin waɗanda suka bayar da bayani akan wannan akwai alhakimu tirmidhi da kuma ahmad zarruq wanda suka yi tarayya wajen yin magana guda ɗaya da take cewa la takhalu dunya fi hadhihi al-umma min imamin qa'imin bil hujja duniya ba ta wofinta daga imam guda daya wanda zai rinka kula da ita wanda yake tsaye da hujja ka duba cikin littafin khatmul awliya ko khatmul wilaya na hakimu tirmizi shafi na 360 sannan ka duba littafin qawaid tasawuf na shi ahmad zarruf shafi na 48 da sai ibnu arabi ya zo shugaban zubaye gaba daya yake cewa la yakhlu zamanul an kamilan shi yadda ya take ibaran kenan la yakalu zamanun an kamilin ba yanda za a yi zamani ya wofinta daga kamil abin da ke nufi kamil shine a samu wani gausi wanda baya sako baya kuskure kuma duk duniya ta yi tarayya wajen jinsa dan shi gausi din nan sun so baya suna ganin shi yake kula da sha'anin duniya da haka idan gausi ya mutu ake gaggawa a nada wani dan kan duniya ta samu kanta cikin tangarda saboda shi ke kulawa da ita to kaga wannan aqida ce ta ce a sufaye suka dauka aqida ta biyu magana akan zahiri da batini magana zahiri da batini gaba ɗayanta magana ce ta shi'a tun asali tun kafin masufanci ya samu gindin zama a duniya shine wani lokacin sai su ce masa ash-shari'a wal haqiqa ko su ce az-zahir wal batin ko su ce ash-shari'a wal haqiqa idan ka duba cikin littattafan shi'a zaka samu wato ainihin wannan aqida ce wadda take azube a ko ina cikin littattafan cewa wato wato akwai zahiri akwai batini ga abin da suke cewa budda li kulli mahsusin min zahirin wa batinin fa zahiruhu ma taqawul hawasu alayhi wa batinuhu ma yahawihi wa yujitu al ilmu bihi bi annahu fihi wa zahiruhu mustamilun alayhi suka ce dukkan wani abin da hawas za su iya zaskar shi menene hawas su ne wato ababen da ke kai sakonni ga jikin dan adam kamar ido yana kai sako na launuka kaga launi da shi ko kaga fari da baki da ja da kore kamar hanci yana kai sako na wari ko kanshi kamar kunne yana kai sako na me na sauti a kamar kuma ainihin harshe yana kai sako na me na ɗanɗano to waɗannan su ne hawa kamar kuma hannu idan ka taba abu da shi yana kai sako na ka gane wannan abu mai tauri ne ko mai tauci ne mai zafi ne ko mai sanyi ne in ka taba shi to waɗannan su ne hawa suka ce babu wani abu a duniya wanda a iya riskansa da ɗaya daga cikin kafofin nan da muka ambata ba ce sai yana da zahiri da baɗini ko ne ne shi yana da zahirinsa yana da baɗininsa batinuhu ma ya hawihi wa yuhitu ilmu bihi batininsa shine abin da ya kunsa zahirinsa kuma shine yastamilu alaihi wato yastamilu al batil kenan ka duba cikin littafin asasut ta'wil na Nu'man al-Qadi shafi na 28 daba'a ta Darus wanda aka buga shi a Beirut to sannan su shi'a da suka ci gaba sai suka ƙara yin bayani wanda zai ƙara fahimtar da mu me yasa sufaye suka kafe dole sai an samu ilimin batini da zahiri Abin da shi'a suke yi sai suka kafa sai suka raba abin gida biyu zahiri da batini sai suka ce zahiri wannan shine abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam eh ce wato ainihin kanat da'watu ila zahir kisbar rasul sallallahu alaihi wa sallam kiran mutane zuwa ga zahiri wannan aikin annabi ne kira da muke tabbata gare shi wa da'watul batina amma kiran mutane zuwa ga batini suka ce kisto wasihi wannan kiran abun wasikin sa ne suna nufin Ali bin Abi Talib shine ya kira zuwa ga zo ayi batini allazi fada minhu jazilul inali wanda dukkan wata baiwa ta gangaro ne daga shi Ali bin Abi Talib shi shi'a suka sake cewa inna zahira huwa shari'a karin bayani kenan illa fillah suka ce idan an ce zahiri to shari'a kenan wanda annabi ya zo da ita wal batil huwa al haqiqa amma batili to haqiqa kenan suka ce wa sahibur rasulati huwa ar rasulu wa sahibu shari'ati huwa ar rasulu ma'abucin shari'a shine annabi wa sahibul haqiqati huwa al wasi amma ba abucin batili ko ma'abucin haqiqa shine wasiyin sa Ali bin Abi Talib wannan magana magana ka duba ta cikin littafin a'lamun nubuwa na Abi Hashim razi wanda aka yi ta hakikin sa a Iran aka buga shi kuma a Iran wato a shekara ta 1397 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam da littafin Az-Zakhira wato na Ali ibn al-Walid wanda tafi na uku, wanda shi kuma an buga shi a Darus Saqafa a Beirut to wannan aqida ta zahiri da batini yadda take kenan a tiyance haka tun nan yadda take ba wani canji sai ya suka yi tarraf da ita suka dauke ta suka yi sharhin ta kamar yadda shi'a suka yi sharhin ta suke cewa al'ulumu salatatun wato su zuwa yadda suka ci gaba abin da suka ta suka ce ilimi guda uku ne zahirun wa batinun wa batinul batini kun ga kari na uku yau ga na uku mun samu ba suka ce akwai zahiri akwai batini kuma akwai batinin batini to sai suka zo za su yi bayani sai suka ce fa ilmin shari'atu zahirun ilimin shari'a zahiri ne wallahi sun yi gaskiya ba shi rikitarwa cikin ilimin shari'a a fili yake kuma shi ne ilimin shari'a yake ne aka tsora wa annabi sun maja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamun muka tsora ka akan shari'a da haka ka bita kar ka bi soyayya soyayyen zakatan waɗanda ba su da sani Allah ya ce wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam suka ce wa ilmu tariqati amma ilmin tariqa ba su wannan shi ilmin batini ne ba a sarari yake ba wa ilmul haqiqati kaga ilmin hakika kuwa batinul batini shi ne batinin batini wannan magana ka duba ta cikin littafin al-milal na shaharastani juz'i na daya shafi na 201 wanda aka rubuta shi a gefen littafin al ko al na ibn hazm az-zahiri to babban abin ba da mamaki shine tun shi a lokacin da suke magana akan ilimin batini sun tabbatar cikin littattafan su cewa farkon wanda ya fara kirkiro ilimin batini shine Aliyu bin Abi Talib haka suka danganta masa suka kawo ruwayoyi na ƙarya suka jingina Aliyu bin Abi Talib daga cikin ruwayoyin akwai maganar su cewa wai Aliyu bin Abi Talib cewa annama ni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saba'ina baban min ilmi lam ya'lam zalika ahadan lam yu'allim zalika ahadan ghairihi abin da suke cewa suka ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallama wai Ali bin Abi Talib ya ce annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya sanar da ni babi guda saba'in na ilimi wanda bai taba sanar da kowa ba sai ni cikin sahabbai haka suka ce wai Ali bin Abi Talib ya ce to wannan abin da aka sanar da shi babi saba'in shine badili wanda shi a suke kafa hujja da shi in ka kawo musu aya ka kawo su oh wannan kai dan kawai ne a addini mun muna da batini wanda ali wanda aka kebance ali bin abi talib da ba zan mu da qur'ani ko hadisin ka haka suka rinka faɗa wani bawan a wato ana sanarwa cewa akwai mai mota lamba KN 6426DL wato fitilolin wannan mota suna kunne suna ci dan haka mai ita waje kake wannan fitiloli KN 6426 sai kuma DL wato lambar dala wannan magana ta ji aka duba ta cikin littafin daurul gawa a hamishin littafin ibris na dabbak wato shafi na 37 to babban abin mamaki shine kaga a aka kafa wannan magana ibn al-faris wani babban sufi daga cikin ya sai ya garzo a guje ya zo ya tabbatar da wannan aqida cikin ta'iyya dashi akwai wata wani diwani shi, wanda ya wata kasida dittaci ya kawo wannan aqida gaba daya bi wa qabidiha kwanta da kwarkwatarta a inda yake cewa wa awdaha bit ta'wil ma kana mushkilan aliyun bi ilmin na lahu bil wasiyyati yake cewa wa awdaha bit ta'wil ma kana mushkilan aliyun wa ali bin abi talib ya zo yayi tawili ya fassara waɗansu ababai da suka rikicewa al'umma duk aka kasa sanin sai ta hanyar wanda wannan ilimi nashi na musamman yasa ya tawili to shi wannan ilimi na lahu bil wasiyyati ya same shi ne a cikin abin da annabi ya masa wasiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala bai aikata yadda so a yau wannan rana da muka tsara wannan lakka ko muke bayanin cewa sufaye suna da alaka da shi an ci ta hanyar mai ta hanyar ilimin zahiri da batini kuma sun yadda cewa yadda a suke aqidar cewa an sanar da Ali bin Abi Talib wani abu da ba baiwa sahabbai ba dan haka Ali ya fi sauran su ma sufaye sun yadda da wannan gashi Ibn al-Farid ya faɗa to yau a gidan rediyon Kano sai aka sa karatun wani malami daga cikin manyan sufaye a yau yau dinnan da aka tafi a yau sai yake tabbatar da wannan akida cewa wai ainihin sauran sahabbai sun ke su bi wasiyar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tabbatar da aliyu bayan akan shugabanci bayan shuɗewar annabi sallallahu alaihi wasallam to da aka kwace musu shugabanci ba su sami yin halifanci da aka bawa abubakar da umar da usman kafin ali da su su sai Allah ya keɓance su da wani ilimi na batini wanda babu wanda ya sani sai su a sakamakon halifanci da suka rasa wannan sai an cire ne ko sufanci ne ko duka biyu ne ko duka biyu ne a yau yau dinnan nan ba a tafi da nisa ba a yau yau dinnan nan duk wanda ya saurari jirgin rajin Kano ya ji wannan bayanin sai dai an kawo shi cikin sigar da sai in ka san akidar zaka san me yake so a ce da kai amma da muka yi maka wannan bayanin na tabbatar zaka kara fahimta fuska ta uku inda shi an ci yake yin alaƙa da wato ainihin a tufanci aqidar cewa ana iya shafe wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗansu mutane da ake kira kawa a iya ɗauke ta takalik wato nauye-nauyen shari'a akan mutum idan ya kai wani matsayi wannan yana ɗaya daga cikin manya manya aqidun shi'a abin da tahir ibn ibrahim al-isma'ili ɗaya daga cikin ƙungiyoyin shi'a ke cewa hujjul layli hum ahlul batil al-mahab hum ahlul batil al-mahabi المرفوع عنهم في أدوار الستر التكاليف الظاهرة لألو درجتهم cikin aƙida su ta ce a hujjajul laili wanda ke so ne ahalin batini ko batini tsantsa yake cewa almarfu wa anhum fi adwar sitri a tsakanin, wanda a cikin a cikin wato a cikin sirrin Allah an riga an ɗauke musu takali duk waɗansu aikin shari'a na zahiri sallah ko azumi ko haji wanda shari'a ta umarta a yi su an ce ban da su an ɗauke musu shi saboda sun kai wani matsayi a ilimin batini sannan kuma duk wani abu da shari'a ta haramta na zina ko shan su wannan an ɗauke musu shi li daraja darajatihim saboda girman darajarsu ka duba cikin littafin al-anwarul latifati shafi na ɗari da biyu to wannan magana haka suka ruwaito ta daga Jafar ibn Muhammad al-Bakir wai ya ce man arafa al-batina faqad saqata anhu Amadu zahiri duk wanda ya san ilimin batini to an yace masa aiki da ilimin zahiri yanzu kun ga a baya sun ce ilimin zahiri shine ne shari'a ilimin batini shine ne dariƙa sai suka ce to duk wanda ya san ilimin batini an yafe masa aiki da shari'a kenan duk wanda ya san dariƙa ko ya san hakika an yafe masa yin aiki da shari'a da annabi ya zo da ita kima sai ya aiki da ita ba shi ne dalilin da yasa kawai suke so a ba su dama a ce akwai ilimin batini don su shakata su sake su yi abin da sai ga dama ba wanda ya isa ce musu komai ka duba wannan magana da suka faɗa ta cewa abin nan yace wa ruqyatu anhu al-aghlal wal asfadu an dauke masa dukkan wani aghlal nauye nauye cewa kar ka bar kaza ko kai kaza shi an dauke masa an gane ko wa ikamatu zahir an dauke masa cewa sai yayi aiki aiki da zahiri tunda ya san ni magana ta riga ta kare tunda ka san hakika shi kenan kar ku manta da baitin ibnu arabi a can baya inda yake cewa wato menene wa aslamtu nafsi haythu aslama lil hawa wannan mun faɗe shi a wancan muhadara a wancan wancan famaniya an hukumin habibi tanazu yake cewa na riga na nika kaina inda duk rai ya kai ni saboda haka ni ba na jayayya dangane da hukuncin ubangiji ma'ana in na gani gidan sako shi ne yake ni in na gani gidan sa'a shi ne yake ni illa iyaka wanda ya san shari'a ya ga na saba amma wanda ya san batini zai san to ni kuma an dauke mun ba sai na ba za ne ko jeli ko ibn arabi dai ya faɗi wannan a cikin a cikin lantin murta gaba da baya ibn arabi ne ko cikin bidiyo dai ya faɗi wannan to ku duba wannan wannan magana ta fi a ku duba cikin littafin al-hatufu shari'i lil-ju'fi da haka wancan yake cewa yake cewa wa tauran arani fil kanisati tariyan tari'a rati'an wa inni tauran inda ka'bati raki'an fa in kuntu fi hukm shari'a shariati fa shari'ati asiyan fi inni fi hukm al-haqiqati fari'an yake cewa wata rana sai in ganda a coci kawai ana addu'ar yan mutan da ni wata rana sai in ganda a masallaci ana kuɗi da su ce to ko da in yi sako a ilimin hakika a ilimin shari'a to da'a ne a ilimin hakika kun gane sirrin da yasa suke so su tabbatar da me ilimin baɗi to wancan abin da muka ambata su a shi an ci kenan mun gawo magana a da suke danganta a Ja'far bin Muhammad al-Bashir ko to su sufaye su ma sun tabbatar da wannan cikin maganganar su bada na su sufaye sukan ce idza wasalta ila maqamil yaqini saqatat anka ibadatu idan ka kai matsayin yaƙini dukkan ibada ta tsare da kanka ba sai kai ba mu'awwili na qaulan lahi azza wa jalla wa abu da rabbaka hatta ya ce ka leke san faɗa ka ne suna masu tawilin faɗin Allah wai wa abu da rabbaka hatta ya ce ka yake. suka ce wa Allah Allah ya ce wa